Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa a daidai wannan lokaci yau muna 29 ga watan Maris din shekara ta 2024 wanda bashi da bambanci da 19 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan jirafiyar halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana haya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. An kona kayuka sama da guda 100 a yankin Sudan. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suka nazarci shafukan sada zumunta da hotunan tauraron ɗan adam sun ce sama da kayuka guda ɗari aka banka wuta a yammacin Sudan tun soma yakin basasar ƙasar kusan shekara guda yanzu masu bincike a wata cibiyar tattara bayanai sun ce da gangan ake tada gobara a matsayin wani makamin yaƙi yanayin da ya tilasta dubbannin tserewa daga gidajensu akasarin waɗanda ƙauyukan da aka ƙona a dafur suke ƙungiyoyin sun ce akwai wani gari mai suna mistari da aka ringa bi layi-layi ana banka musu wuta mayakan larabawa da dakarun rsf da aka ɗaurawa alhaki ko zargin amfani da wannan salo a yakin sudan batun da suke musantawa wannan rahoto na zuwa ne daidai lokacin da dubban 'yan kasar ke ci gaba da tserewa da kuma neman wajen mafaka bayan biris da kiraye-kirayen tsagaita wuta da bangarorin da basa ga maciji suka yi a lokacin wata ziyara a sansanin 'yan gudun hijirar sudan da ke makwabtakar kasar chadi ministan gaba da harkokin afirka na birtaniya andre machel ya bayyana tsananin buƙatar karuwar kayayyakin agaji ga sudan ya kuma sake jan hankali da roƙon dakarun da ke wannan yaƙi su sassautawa al'ummar su wannan kiran na zuwa daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke sake gargaɗi kan matsananciyar yunwa da take afka wa a yankin ita ma jakadiyar amurka a majalisar linda thomas granfield ta ce kullum lamuran sake yaron cabewa suke yi yanayin yana kara ta'azzara sama da abin da aka gani a bara muna ganin ƙaruwar mutanen da ake tsallakawa iyaka muna ganin yana yana yanayi na akuba wajen mutanen da suka tsallaka iyaka zuwa chadi da yanayin yunwa da suke ciki mutane sun galabaita sosai na rashin abinci ga kuma kuma bai kamata a ce mun sayar da su mun sayar da su ba suna buƙatar taimakonmu kamar yadda muka yi baiwa duk wani wuri da ake fama da irin waɗannan rikici a faɗin duniya to idan muka tsallaka fagen wasanni za ku da cewa manchester united ta shiga sahun masu farautar ɗan wasan spaniya dani olmo wanda yarjejeniyarsa a RB ke iya ba shi damar tafiya wata ƙungiyar kamfan miliyan 52, ɗan wasan gefe mai shekara 25 ja hankalin ƙungiyoyin irin su Real Madrid da Manchester City da Chelsea da Tottenham. Wakilan Manchester United sun je Spaniya domin farautar 'yan wasa kuma ɗan wasan Joselo mai shekara 25 da ke zaman aro a Real Madrid daga Espanyol na cikin waɗanda suke son sayewa. to duka duka takaitattun labaran duniyar kenan a nan suka kammala sai ku tara izuwa dare idan Allah kai mu domin sake jin mu dauke da wasu takaitattun labaran duniyar ya haya mai lafiya demokradiyya tv